sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an wune lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muka sake dawowa a cikin shirin na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato takwas da rabi ke nan agogon Ghana. cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa hukumar kwastam a tashar filin jirgin saman ƙasa na murtala muhammad da ke lagos sun kama wani mutum da ake kyautata zaton cewar mai musayar kudaden waje ne da katin atm na bankuna daban-daban na nigeria sannan za a ji hira ta musamman da abokin aikinmu yusuf aliyu harande ya da shugaban hukumar kula da tashoshin jiragen ruwa ta nigeria nsc alhaji hassan bello bayan nan kuma ibrahim ka almasi garba zai gabata da maimacin shirin amsoshin tambayoyinku. muna kuma ɗauke da labaran wasanni. To amma fa bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Bangarorin da ke yaƙi da juna a Afghanistan sun fara tattaunawa kai tsaye a karan farko, inda taliban da wakilan gwamnatin Afghanistan suka haɗu a yau ɗinnan Asabar don wannan tattaunawa mai cike da tarihi. da zamar kawo ƙarshen yakin da aka shafe shekaru gwammai ana yi sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya halarci hidimar buɗe taron a qatar inda ake taron inda kuma taliban ke da ofishin gudanar da harkokin siyasa wannan taron shine na baya-bayan nan a jerin harkokin diflomasiyyar da gwamnatin trump ta himmantu wajen yi gabanin zaben shugaban ƙasa na amurka da za a yi a watan nuwamba babban nauyi ya rataya a kan kowannen ku a cewar pompeo ga mahalarta taron ya kara da cewa kun samu damar kawo karshen bambance-bambancen ku india da china sun amince su kwanci damarar sojojinsu tare da kai zuciya nesa game da zaman ɗaɗɗar da aka shiga yi a wannan satin a tsawon kan iyakarsu da suke takaddama a kai to amma masu lura da al'amura na ganin da wuya su iya sasantawa ganawar da aka yi tsakanin ministocin harkokin wajen ƙasashen biyu ta faru ne a birnin moscow a bayan fagen babban taron tattalin arziki siyasa da tsaro wanda ake wa lakabi da haduwar shanghai wannan ku na zuwa ne 'yan kwanaki bayan faruwar wata sabuwar arangama a ladakh lokacin da sojojin india suka ce sun mamaye tsaunukan da ke kudancin gabar tafkin Choi mai matukar muhimmanci a matsayin hannunka mai sanda bayan da suka hango sojojin india na dannowa. babban kwararre kan cututtuka masu yaɗo a amurka anthony fauci je jama'a ya ce sai fa an shiga shekara mai zuwa sosai kafin rayuwa ta fara komawa kamar yadda take gabanin annobar covid-19 wannan ma a cewarsa ya danganta ne kan samun rigakafin cutar zuwa ƙarshen wannan shekarar fauci ya gaya ma kafan labarai ta msnbc cewa kafin a ce an gama shirin raba rigakafin kuma an dace akalla akasarin jama'a sun yi rigakafin ta yiwu sai an kai tsakiya ko ma ƙarshen shekarar 2020 'yan sa'o'i bayan nan gwamnan jihar ohio mike dewayne ya sanar cewa dr juan dobi za ta zama sabuwar daraktar lafiyar jihar sai dobi ta ce ba ta so saboda ta ji yadda aka tsangwami tsohuwar daraktar dr amy acton bayan da ta ba da umarnin takaita zirga-zirga a farkon barkewar annobar corona. dobi wadda ita ce daraktar harkokin lafiyar jama'a ta south carolina ta faɗi a wata takardar bayani da aka buga a jaridar south carolina mai suna the state cewa yayin tattaunawa kan shirin komawa ma'aikatar lafiyar ohio an gaya mini cewa iyalan tsohuwar daraktar sun fuskanci tsangwama daga jama'a. Dalla a gaida Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar kuka ji a farkon shirin hukumar kwastam a tashar filin jirgin saman kasa na Murtala Muhammad da ke Lagos ta kama wani mutum da ake kyautata cewar ne musayar kudaden waje ne da katin ATM na bankuna daban-daban na Najeriya. kusan dubu uku wanda yake niyya zuwa da su Dubai. Wakilin murya Amurka a Lagos baban gida Jibrin ya aiko mana da cikakken rahoton. Hukumomin kwastam a Najeriya sun kama wani dan Najeriya mai suna Ishaq Abubakar tare da katin ATM dubu biyu da dari takwas da tamanin da shida a wasu katan-katan na taliyar Indomi wanda kuma ya niyyar zuwa kasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta tashar filayen jiragen saman ƙasa da ƙasa na Murtala Muhammad da ke Iko mataimakin kwantrolan hukumar kwastam Abdul almomin bako shine ya gabatar da wanda aka kama ga hukumar efcc da ke yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma zagon ƙasa ga tattalin arzikin ƙasa shi dai wanda aka kama kamar da jami'an kwastan suka yi bayani ya zo ne daga birnin kano kuma yana kan hanyarsa ne ta zuwa dubai a jirgin emirate dr dauda muhammad kwantagora wani masanin tattalin arziki ne a najeriya kuma na tambaye shi dalilin da ya sa wasu ke kwasan katin atm na najeriya zuwa wasu ƙasashe kasashe domin canjawa daga naira zuwa takardar kuɗin dala. Mafi akasari idan ka lura abin da ke sa mutane suke safaran katin da ake amfani da shi wurin cike eh, cire kuɗi daga banki wato ma'ana ATM card ka ga mutane sun tattara shi suna fita da shi kasashen waje. To mafi akasari za ga yakan yi daidai ne a lokacin da gwamnatin Najeriya musamman ta hannun babban bankin ƙasa wanda shi ke da hurumin kula da kuɗaɗen musaya na kasashen waje din Najeriya musamman idan idan kudin kasan daraja shi ya kasa kuma mafi akasari mutane suna ta kokarin su rika sayayya na kasashen waje ko kuma a'a su rika cire kudade suna cire kudin musaya idan suka yi ta kasashen waje sukan cire kudi su mai da kudade su ya koma irin kudin kasan waje ko na dala ko kuma kamannin wannan to mafi akasari zaka ga babban bankin najeriya ta hannun bankunan da mutane suke ajiya za su saka kaman bayanin cewa kada mutum ya cire kuɗi da ya wuce misali dala uku a kasan waje a kullum ko kuma dala wani lokaci akwai lokacin da aka ce ma kada a wuce fiye da dala biyar a wata to ka ga irin masu wannan safaran sukan tattaru misali sai su buɗe asusun ajiya a nan najeriya da wasu sunaye na mutane to sai su zuba kuɗaɗe na naira idan suka zubo wa'annan kudaden sai suka karbi wannan katin daga hannun wa'annan mutane wanda mafi akasari ba su fahimci abin da ke faruwa ba to idan suka je kasashen waje da shi kaga ko a ɗari uku uku da ake cewa a cire ko ɗari biyu za ga cewa idan mutum ya safarin katuttuka ɗari to idan ka eh, ka lissafta ɗari uku uku gida ɗari za ka ga mutum ya cire kusan eh, dubu talatin kenan na dala to kaga wannan kuma zai shahi kaman kuɗin ajiya na kasan to shi yasa mafi akasari kake ganin mutane suna irin wannan don su kauce ma wannan doka da gwamnatin kasan ta sa ko kuma babban bankin najeriya na ah, najeriya ya kafa wanda yake kokarin jin ta bakin shugaban kungiyar masu canji ta tarayyar najeriya alhaji aminu gwadabe ya tura babin ya murai amurka daga najeriya To a gaira baban gida jibrin Najeriya ƙasa ce da Allah ya albarkace ta da arziki baya ga albarkatun ƙasa har ma da na ruwa ƙasar ta daɗe tana dogaro da man fetur wajen samun kuɗaɗen shiga wanda hakan ya taimaka wajen raunata tattalin arzikin ƙasa hukumar kula da shige da ficen jiragen ruwa ta ɗauki ɗamarar kawo ƙarshen dogaro da man fetur a ƙasar abokin aikinmu yusuf aliyu harande ya zanta da shugaban hukumar wato alhaji hassan bello ga kuma abin da ya bayyana mishi nigerian shippers council ta dukufa a akan cewa an samu sauki akan zirga-zirga jiragen ruwa da abin da suke kawowa ta hanyar cewa su kayan za su zo da sauki sannan a fitar da su daga tashoshin jirgin jirgin ruwa a kai wa mutane inda suke so wannan ba abu mai sauki ba ne saboda dole mu dogara da hanyoyi wanda ake bi a duniya tabbata cewa wannan sun sauƙaƙa bayan haka nan shi zirga-zirga da kuma fitar da kaya ko kuma kai su wani abu ne da ya shafi tattalin arzikin kowace ƙasa mu ya kamata mu bar dogara ga mai ya kamata mai tattalin arzikinmu a buɗe shi a dangana shi da wasu kafofi kamar sufuri da kuma kawo kaya ko kuma aika su abinda muke cewa kenan yanzu mu dogara da mai mai kuma ba abin da za ka dogara da shi bane kaga dai abin da ya faru ga farashi ya faɗi ga shi ma mai da muke yi shi ma ya faɗi saboda haka dole gwamnati samu wata hanya muna ganin wannan hanya ta jirgin ruwa zirga-zirga da kaya shi ne a ala a wancan tattalin arzikinmu To idan ka yi magana cewar sufuri harkar sufuri wanda ta shafi jirgin ruwa da shigen shi da ficen shi za a ga cewar Najeriya tana da tashoshin jiragen ruwa 'yan kalilan ta ya wannan zai shafi tattalin arzikin ƙasa na farko kenan sannan kuma ta ya talakan ƙasa zai ci gajiyar waɗannan ayyuka da kuke yi. To muna da tashoshin jirage ba wai 'yan kalilan bane gaskiya akwai su da yawa kamar muna da wajen guda biyu a papa da tinkan a lagos muna da kalaba muna da port harcourt muna da wari um, da sauran wurare da yawa saboda haka ba wai yawansu ba ne illa kawai ingancin su kada ka manta cewa muna gasa da wasu tasoshin a jirgin ruwa wanda suke cikin nahiyar mu ta afirka har dai afirka ta yamma wasu sai su ce za su kai kayan su can saboda namun kila akwai tsada kila ba a fitar da kaya da sauri to duk wannan abin da muka dogara da shi yanzu muna nan muna ta yi cewa dole kaya su zo a fitar da su cikin lokaci dole farashi na yadda za ka fitar da kaya a daidaita shi kamar yadda ya kamata saboda haka kuma ba za a samu cinkoso da sauran batar da lokaci ba To a gaida Yusuf Aliyu Harande. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. To yanzu kuma mu shakata da wannan waƙan. Madalla yanzu kuma sai maimacin shirin amsoshin tambayoyinku. ku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin Yau za a sake jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin masu sauraron mu da daman gaske game da tarihin sarkin Kano na goma sha hudu daga zuri'ar Fulani sulubawa mai martaba Muhammadu Sanusi na biyu da kuma wanda ya gaje shi wanda shi ma daga zuri'ar Fulani sulubawan ya fito wanda Lima dan uwansa ne wato mai martaba sarkin kano na goma sha biyar wato na yanzu alhaji aminu ado bayero to bari mu fara da kashi na biyu kuma na ƙarshe na maimaicin an soshin masu son jin tarihin sarkin Kano na goma sha hudu mai martaba Muhammadu Sanusi na biyu. Idan waɗanda suka fara tambayoyin da ma waɗanda suka sake yi kwanan nan na saurare, har ila yau ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ansar ku da ya samo daga marubucin nan kuma masanin tarihin masarautun arewacin Najeriya, Malam Ibrahim Ado Kurawa. wanda za mu ɗan koma baya mu ɗora daga inda yake bayyana irin ficen da sarki sanusi na biyu ya yi da cewa har akwai wata shekara da aka sashi a cikin mutum ɗari da suka fi kowa tasiri a duniya to kuma babu wani mutumin kano da ya taɓa samun wannan to saboda haka ganin wannan abubuwa da ya yanzu ka zo a najeriya ba wanda ya taɓa samun digiri na girmama a najeriya kamar sa da jami'o'in najeriya suka ta bashi wasu ma zuwa suke siya amma shi jami'an kasar nan ne suka bashi saboda gudunmawar da yawa ilimi da tattalin arzikin najeriya to bisa da wannan dalili ne aga cewa to ya za a yi mutum nan yana gwamnan banki kowa a duniya yana karrama shi ba ya masa ba saboda haka sai kakansa kuma sirkinsa marigayi allah ji kansa mai martaba sanye kano alhaji adoba ya sai ya naɗa shi dan maji babu gari dai amma yana matsayin hakimin sarki daga sarautar dan maji ya zama sarki kamar ya Allah ji kansa shi ai kaga ba ma baya wata sarauta ma Allah yanzu ya washi sarkin Kano shi sarkin Kano Alhaji Ado Bayero kamar sarkin Kano Alu an ce da yayi dan maje a can a garko to saboda haka shi kaga daga wannan mataki ya hau ya zama sarkin Kano da ya zama sarkin Kano eh, me za a iya cewa misali ya kawo watakila an na sauye-sauye musamman abin da ya shafi sha'anin sarauta to babban abin da yawa gidan sarauta za mu iya raba shi kashi biyu sannan kuma na al'umma kashi daya na farko abin da ya a gidan sarauta shine haɗa kan zuri'ar dabo saboda ko sarakunan da 'ya'yansu ba a taɓa sarauta ba tun da suka bar sarauta ya kawo su misali gidan sarkin kano a luda sun yi lokacin sarki kano alhaji abdullahi bayero an yi wa dan maje ahmadu gwadabe dan sarkin kano alu ne amma tun daga sannan ma da aka yi masa ritaya ma ba a sake waiwayarsa ba har wurin shekara hamsin da wani abu ba sa cikin harkar sarautar kano kuma gidan alu ne gidan sarkin kano inuwa ba a taɓa ba su sarauta ba shekara hamsin da wani abu tun da yawa sarki ba a ba su ko gutsurewa ya zo yana ɗaya ya yi masa dokaji kuma ya masa ɗan maji sannan akwai wanda yake sun daɗe suna neman sarautar nan zuri'a ɗan lawan ayuwa. dan abdullahi mace karo ya zo ya ɗauki zanna ya yi masa to kaga a nan ba a taɓa samu a cikin shekara kusan ɗari wanda ya so ya haɗa gidan dabo irinsa ba Ko wanda su ma mutanen gari masu ba da gudunmawa tun da ita dama sarauta haka take gado soyayya kwarewa mutane kwararru ya shigo da su fada saboda su ba da gudunmawa misali kun ga tsohon minista janar dambazau ya yi minista ya yi shugaban sojoji shi ba dambaje ne kuma ya kawo shi ya masa sarauta akwai ambasada ahmed umar shi ma ya yi chief of protocol na najeriya ya kawo shi ya masa sarauta su kaga irin wa'annan banda su su wannan habibu bello ma ya masa sarauta ga sanan da yawa mutane wanda za su ba da gudunmuwa su taimaka wa wannan gadon iyaye da kakanni to ya haɗa gida yan uwansa gidan dabu sannan kuma ya zo al'umma gari su ma ya kawo su tun da ke dama abinda sarauta muhimmancin sarauta haɗa kan al'umma to shi abin da ya yi wannan sannan abu na biyu a gidan sarauta tun da aka yi gidan nan ba wanda ya gyara shi kamar yadda sanya kano muhammadu sanusi na biyu ya yi a cikin shekara biyar din nan gyara kamar ya gyara wurare da da suka fara rushewa sun rugurguje ya rushe sai ya gyara na gine-gine kaga in ka shiga gidan wanda ya san gidan a da da kuma yadda zai je ya gan shi yanzu ya san an yi gyara to kaga ta wannan bangaren kenan sannan ta bangaren ya za a yi al'umma ita kuma a ɗora ta akan samun hanyar da za ta samu ci gaba tunda sarki ba shi da abin da zai iya mutane sai dai ya magana ya kuma jawo mutane su kawo jari to shi afirka ce ma gaba daya a gabansa saboda akwai kamfani da yake chairman sun zo za su yi harkar lantarki ta dala biliyan biyar a afirka to saboda matsalar irin ta najeriya ka san tun 1999 har izuwa yau ba kara 1000 megawatts ba a najeriya su kuma ka san kamfanin nuka abin da gaban su me za su yi a kan lokaci to amma duk da haka duk hatta su gwamnati sun tabbatar cewa ya yi kokari an zauna da minista ta kudi an zauna da minista na fawa duk an yi duk hanyoyin da za a bi na takarda an bi su saboda a kawo wutar lantarki a kano don dama cewa shi ba zai karɓi ciyawan ba sai in an yi alkawari za a kano kuma kamfanin nan dala biliyan biyar ne ice ba zai zama ciyawa ba sai dai an yi alkawari za a kano to duk ka'idodin da za a bi na takarda cike takardu waye yanzu in su shigo da kuɗin siya za su fita da su ta hanyar nigerian electricity regulatory commission da federal ministry of finance duk an gama wannan su kaga a wannan barin sannan akwai kamfanin ma shi ma da yake ciyaman na ana ce masa baban gona to su ma wannan suna ta taimakawa suna harkar cinikayya da manoma kuma suna da manoma da yawa da suke hulɗa da su yanzu kokarin su samu manoma kamar miliyan daya a arewacin najeriya sannan a ɓari na uku ya yi kokari ya ga cewa an samu canji bisa ga doron shari'ar musulunci me nake nufi da wannan akwai dokokinmu na shari'a wanda yake suna cikin littafai da kowa wanda ya san fikiyu ya sani suna cikin risala suna muktasar suna tufa amma ba a littafi ɗaya suke ba kuma ana buƙatar ijtihadi saboda abubuwan da suka faru na zamani da muke fama da su na kashe-kashen aure na rashin kula da 'ya'ya na gallazawa mata da sauransu saboda haka ya kafa kwamiti na malamai malaman jami'a da malaman gari manya-manya malaman kano duk sun shiga ciki aka yi sabon kundi na shari'ar iyali bisa ga tsari na musulunci yaya alakar sarki sinusi ta kasance da tsakaninsa da takwarorinsa sarakuna a lokacin da ya mulki shekara biyar da motsi alhamdulillah alakar ai suna da kyau alaka tunda sarki musulma yana sa shi ya je wurare ya wakilce shi kuma alhamdulillah a cikin karshen abubuwan da ya je ya yi ziyara ta zumunci da aka saba tsakanin kano da kazaure saboda ka duk wannan sarakuna yana da kyakkyawar alaka da su kuma an yi zama na mutunci da girmama juna ya batun iyali a dangane da tsohon sarki mamar sanusi na biyu batun iyali kuma ya iyalan nawa kuma 'ya'yansa nawa misali to matansa da ya hudu ne ina jin yayansa goma sha biyu ne mun ban manta ba dai kusan haka ne i think ina zato mata da maza ne ko maza ne zana ah, mata da maza ne yayansa amma matansa hudu tunda akwai amarya da aka yi yar lami dan adamawa uwar gidansa ita ce yar mai martaba sarki kano alhaji ado bayero ita ce giwar sarki kenan daga cikin kudurorin an taba haka tushe yana cewa ko yana shugaban najeriya dama ta samu ta shiga gidan dabo zai bari ya zo ya yi wato sarautar kano wannan ya nuna kamar yana da wasu buruka da kuma manufofi na ya hau wannan kujera ta gado Um, daga cikin watakila kudurorin da yake da su a zukatansa um, za a iya cewa ya fara cimma wasu a matsayinsa na sarkin kano ko kuma dai kawai ana matakin kudirin ne ah baka ji magana da ya faɗa ba magana ta ƙarshe da zai fito daga gidan kano a yayi magana an sata a duniya ya ce alhamdulillah allah ya ba shi dama ya yi sarkin kano kuma ya gode masa saboda haka magana sarkin kano ai yayi shi ne burinsa kuma yayin sarkin kano duk abin da za a yi magana ba zama bayan zama sarkin kano watakila a tare da ita akwai kuduri na zama sarkin kano ina so na yi kaza ko na hana kaza ko na wato aiwatar da kaza baka ji abubuwan da ya bana lissafa maka su guda uku wa'annan abubuwan da ya yi a cikin sarakunan kano guda nawa ne suka yi wannan babu to kaga wani buri yake da shi ai ba shi da wani buri kuma da ya rage a gidan kano sai dai burinsa allah ya sa ya cika da imani me za a iya cewa watakila sarkin kano ya bar kujerar sarautar kano yana da takaicin bai cimma ba a to ai kuma ni wannan ba ya iya faɗa ba tunda ba ni ne sarkin kano ba ni ba na jin yana da wani takaici saboda shi mutum ne mai ilimi ko mai ɗabbaka abin da ya sani na addini kuma yana da tauhidi ya san cewa komai yana da farko yana da ƙarshe to kuma me zai takaici a kai To ko da yake mun kammala jin an soshin tambayoyi kan sarkin Kano na yanzu mai martaba sarki Aminu Ado Bayero tun a makon jiya. Bari mu sake jin bayanin nan na ƙarshe da Malam Ibrahim Ado Kurawa ya yi. Kashi ma duk mutanen ne martaba sarki Muhammadu Sanusi mutanen sani gida ɗaya ne yan uwa ne sarauta ɗaya ce. mai martaba sarkin kano amina ado bayero eh, zai kama shekara nawa yanzu shi ma dan alif ɗari shida sittin da ne hmm. aka haife shi shekaran shekaransa daya hmm. watannin haihuwa ne da suka bambanta hmm. so kaga duk ah, kuma duk tare suka taso da sauransu duk haka dai aka yi rayuwa kowa ya san kowa kuma idan baka manta ba a lokacin da yana sarki da ya zo ya masa sarauta wambai shi mai da shi wan bai ya dawo da shi a cikin gari sarki so kuma har kafin a naɗa shi ya zama sarkin bicin ko duk tafiya da zai yi tare suke da sarki duk abin da ya shafi wannan kuma da yadda ya gani ana a gidansu al'adu na yadda za a tafiyar da mutane duk ya sani saboda haka salansa zai zama irin salan abin da ya gani a gidansu ana yi To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin ciki har da na tarihin Burkina Faso da za mu dawo kai. Yanzu a madadin Malam Ibrahim Ado Kurawa da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wanda ya haɗa mana sautin Haile Hailu da kuma injiniyanmu na yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon gobe. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. a yayin da aka soma fafata sabuwar kakar wasanni ta gasar kwallon kafa ta premier ta ingila arsenal ta soma da lallasa sabuwar shiga wato kungiyar fulham da ci uku da nema a wasan da sababbin sayan 'yan wasanta suka soma haskawa tsohon dan wasan chelsea william ya ba da gudunmuwa a dukkan kwallaye uku da kungiyar ta zura a yayin da gabriel da ta saya daga lille akan kudi fan miliyan 23 ya zura kwallonsa ta farko a ingila arsenal ta shiga wasan ne da karfin gaske yayin da ita ko fulham ta yi ta fuskantar matsaloli a bayanta a sauran wasannin buɗe gasar da aka fafata a yau asabar zakarun gasar wato liverpool ta soma fafutukar kare kambinta ne da yin galaba akan daya sabon shiga wato leeds united da ci hudu da uku yayin da crystal palace kuma ta doke southampton da ci daya da nema a kasar faransa kuma shahararren dan wasan kungiyar brazil nema ya koma taka leda a kungiyarsa ta psg inda ake sa ran zai buga wasan farko ta gasar leguwan ta sabuwar kakar wasanni da masu a gobe lahadi bayan fitowa daga killacewar cutar covid-19 an auna tare da tabbatar da nema ya kamu da cutar a ranar biyu ga watan nan na satumba sa'ad da yake hutu a ibiza bayan kashin da kungiyarsa ta sha a hannun bayan munich da ci ɗaya da nema a wasan karshe ta gasar zakarun turai an killace nema da ma wasu takwarorinsa a 'yan wasan psg ɗin kamar kilian mappe angel di maria da lindro paredes sakamakon kamuwa da cutar PSG ta ba da sanarwar karin 'yan wasanta uku da suka kamu da cutar da suka hada da ɗan ƙasar Argentina Mauro Icardi da ɗan ƙasar Brazil Marquinhos da kuma mai tsaron gida Kelo Navas. Bayan fafatawa da masu a gobe Lahadi, PSG din za ta buga da Mainz a ranar Laraba kafin kuma ta kara da Nice a ranar Lahadi ta mako mai zuwa. a fagen wasan tennis kuma a yau ne za a fafata wasan karshe ta gasar us open a bangaren mata da ake fafatawa a nan amurka tsakanin matashiya naomi osaka da victoria azarenka da su suke fafutukar lashe babbar gasar tennis ta uku a tarihi osaka wace ita ce ta hudu a jadawalin fitattun 'yan wasan tennis mata a duniya tana neman lashe kofin babbar gasa na uku a cikin shekaru biyu yayin da ita ko azarenka wadda ta taba zama 'yar wasar tennis ta daya a duniya wannan ne karon farko da za ta lashe kofin tun daga shekara ta 2013 wannan ne kuma karon farko da za ta fafata wasar karshe ta us open tun sa'adda da serena williams ta doke ta a gasar ta shekara ta 2013 a bangaren maza na gasar kuma za a fafata ne tsakanin ɗan ƙasar austria dominic tim da ɗan ƙasar jamus alexander zverev a wasan ƙarshe a gobe lahadi dukansu dai suna fatan lashe kofin babbar gasar tennis na farko ne a tarihi wanda kuma zai samar da matashin ɗan wasa a bangaren maza da aka haife shi a shekaru 1990 na farko da zai lashe babbar gasar murtala faruk sanyin na a washington dc a gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. Babban kwararre kan cututtuka masu yaɗo a Amurka Anthony Fauci jiya jama'a ya ce sai fa an shiga shekara mai zuwa sosai kafin rayuwa ta fara komawa kamar yadda take gabanin annobar COVID-19. Wannan ma a cewarsa ya danganta ne kan samun rigakafin cutar. zuwa ƙarshen wannan shekarar bangarorin da ke yaƙi da juna a afghanistan sun fara tattaunawa kai tsaye a karan farko inda taliban da wakilan gwamnatin afghanistan suka haɗu a yau ɗinnan asabar don wannan tattaunawa mai cike da tarihi da zammar kawo ƙarshen yaƙin da aka shafe shekaru gwammai ana yi sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya halarci hidimar buɗe taron a qatar inda ake taron inda kuma taliban ke da ofishin gudanar da harkokin siyasa india da china sun amince su kwance damarar sojojinsu tare da kai zuciya nesa game da zaman ɗarɗar da aka shiga yi a wannan satin a tsawon kan iyakarsu da suke takaddama a kai to amma masu lura da al'amura na ganin da wuya su iya sasantawa to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 da safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Ya sa madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatarwa sai kuma hailu haili da ya haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa a huta gajiya ma